زوج assalamu alaikum wa rahmatullah a karamakumullah kamar yadda aka ganmu da ranar tsaka ɗalibai ne daga abubakar ta tare ali polytechnic suka zo su gaishe ku su yi muku fatan alheri a bisa irin ƙoƙari da ake ta yi na hidimar addini sannan kuma mu gabatar muku da sababbin escorts kuma su ga wurin saboda gaba ba lalle a ce komai muna nan a available ba e, na insha Allah a karan kula mu gabatar muku da su a tare da mu akwai a sabon muƙaddam insha Allah sai di a Mahmud Jibrin Dawaki a mutumin lafiya ne a tare da mu akwai amira ta bangaren mata tana ina ne sai da zainab sai da zainab insha allahu da sauran da sababbin escorts da mu tsofaffi da muke shirin tafiya sannan kuma mu gaba mu nemi addu'o'i eh, na'am ita ce amira wannan mu nemi addu'o'i musamman jarabawa da muke fuskanta Ah, da yawa za su fara gobe wasu sai next week ma to amma wasu in mun yi jarabawa mun tafi kenan wasu kuma suna nan da insha Allah to waɗanda suke nan su aka bar wa jagorancin wannan ah, al'amura na timsan to alhamdulillah wannan dai a takaice shine ah, a kan hanya mun ziyarci gidan sheikh nasir ado musa tafawa balewa sun ci a gaishe ku akwai shi patron namu Dr. Kabiru Ali Tsahe da yanzu muke daga wurinsa shi ma ya ci a gaishe ku. Akwai ainihin shi kuma patron namu wanda a yanzu shi yake tsaye akan komai a Malam Ibrahim Jibran Azare yana matukar kokari sosai duk wasu abubuwa da suka taso yana namijin kokari mun so mu an so a fito ziyaran da shi ma sai kuma ya tashi jikin ba daɗi amma shi ma ya ce a gaishe ku a madadin mu kuma muna nema masa addu'a daga gare ku akan irin wannan namijin kokari da yake Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma muna ƙara sanar muku dai a yanzu bayan mun bar atab ni ne kuma state secretary gaba ɗaya bauchi state na timsa insha Allah kula to mun tafi dai muna nan ne insha Allah to wannan shine a takaice a karamar kula bismillah kafin nan akwai kafin shi sabon muƙaddam akwai za mu so a ba mu dama mu gabatar da zakirinmu a sayyidi abdulaziz ya ɗan rera mana wasu baitoci insha Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقل قدره ومكداره العظيم متى يبدو في داج البهيم جبينه يلو مثل المصباح دجل متواكدي فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نزام عليها كالأونك لا لملهدي agaru alaihi bin nubuwati khatimun Allah, burhanu yaluhu wa yashhadu wa dama ila husman bi ila ismihi iza qala fil hamsal mawazin wa shahadu wa shawqa lahu min ismihi yujillahu fazil arshi mahmudun wa hadha muhammadun tahdi bihi katun adma'u murtajiran bilburdi kalabar da rijal alayyila ta zulami. wa fi ato feyi. asina ya ma ya lamin lakumin haɗi wamin ƙarami. ina rasu la lassefu yau tsada ubi? muhannan dunmin su yu fellu yai masu wa abi yadu yostas kalko mamu bi wajiyidhi. si ya taman isma turin aramili. Yan lusurba ihe hula kumin Ali Hashimu. Fahim idan fi nema tun wace fa an share rigifi ma ha sin ihe. Fa jihar Harald hosanin fahimu ya gayadu mun kasu mu. Da ma zata tunanin sarrafa na biyu mun. Waxa kumbi shi ita ma da "Wa haifekimi?" Wanzu bai ma shi ita mun Wansu wasu ila kadirihi ma shi ita min izami fa ina fadla rasulullahi laysa lahu hadin fa yuribu anhu natikum bi fami law nasabat qadrahu ayatuhu izaman aya ismuhu hinna yada awdal risal rimami haka ku dirhi yo miki dari hilazi za gabatar da shi sai di a a jibirin mahmud dawaki ko akwai abin da yake so ya ce insha Allah assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an kai dai barka da warhaka barka da rana barka kuma da ainihin ina maka gaisuwa irin ta addinin musulunci da kuma himman himmanku wadda alhamdulillahi sunana jibril mahmud dawaki daga nasarawa state a lafiya local government wadda ni ne wadda aka wakilta da ainihin mukaddami kenan a cikin abubakar ta tara polytechnic wadda alhamdulillahi da himman ku muke ciki sannan kuma da addu'an ku da kuke muna muna kai sannan kuma mun ƙara zuwa ne ku ƙara ainihin jaddada wannan addu'a da kuke muna da kuma ainihin jarabawa da ya matso insha Allah wadda za mu yi wannan sati muna roƙon Allah Allah ya ba mu nasara a kai albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه قدره ومقدار العظيم alhamdulillah wannan ziyara na ji daɗinta kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan da ake bayarwa a cikin dukkan ziyarori da aka yi su cikin Allah tabaraka wa ta'ala wato ita ziyara tana gadar wa mutum abin da aikinsa baya iya gadar masa ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin banu isra'ila ya aboki ne abokai ne su biyu sun daɗe ba su ga juna ba ɗaya sai ya tashi ya ce zai je ziyarci dan uwansa saboda Allah da ya tashi je zai ziyarce shi saboda Allah a hanyarsa sai Allah ya turo masa mala'ika suka ga mala'ika suka yi magana ina za ka zan je wajen wani za ka je wajen sannan me za ka nema ya ce ni ba don kuɗi ko don wani abu zan je wajen sa ba zan je in ziyarce shi dai saboda Allah to ina shaida maka Allah ya gafarta maka shi ma da zaka ziyarce shin Allah ya gafarta masa to alhamdulillah ziyara tana gadarwa mutum abubuwa na alkhairi da yawa sai sa suke cewa a ziyaratu ziyada a muqaddam jiya ya kira ni to amma ban samu na daga wayan ba saboda wasu uzurai sai yau da safe ma nake ganin text ɗinsa to ɗazu sai na ga wasu ɗalibai sun zo ne ta waye ga in ganshi a ciki ban ganshi ba ashe ɗaliban sa'adu zungur ne nan ɗaliban state university su ne suka zo ɗazu-ɗazun nan suka zo suka tafi to ala halin ina muku barka da zuwa wannan ziyaran kamar yadda na ji daɗi kun ziyarci wasu gidaje daga cikin gidajen malamanmu kun ziyarci kuma wasu daga cikin 'yan uwana alhamdulillahi ziyarorin da kuka kai allah ya karba abinda kuka fito da niyyansa akan wannan ziyara na abin da yake fuskantar ku na jarrabawa to albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya baku duk abin da kuke nema a ciki duk fitinan da kuke tsoro karama ko babba wacce kuka sani da wanda ba ku sani ba duka Allah ya kaɗe muku ita albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya sa ku samu abin da kuke so Allah ya faranta muku rai da sakamakon karatun da za ku yi ya faranta wa iyayen ku rai da sakamakon abin da za ku samu ya faranta wa al'umman manzo Allah rai da sakamakon abin da za ku samu ah, alhamdulillah a gurguje na san daga nan za a yi gidan shehu ko za a yi gidan shi na'am to ala'ayi halin ala ayi halin shi ziyara irin wannan bayan ko kuma ɗalibi lokacin da ya samu kansa a makaranta kun taba zuwa nan to amma ita abu ɗaya in gaskiya ce kullum jaddaduwa take yi za a yi ta maimaita ta har sai lokacin da aka yi aiki da ita akwai huduban da za ku je yawanci alli masallatan mu ana yi musamman masallatan fada huduban shi usmanu ne wanda in ka fada kullun ita ake yi wai wani ya ce malam ba ku da wani huduba ne ku sai wannan guda daya aka ce to abin da yasa ke yin ta halin mutanen ne an ga mutane ba su fara aiki da abin da yake cikin ta bane <laughs> sai yasa kullun ita ake maimaitawa inda an fara aiki da ita sai a canza sai kuma a tafi next level to amma har yanzu ana wannan level din to in an zo mun haɗu da yan uwanmu ɗalibai ka san an ce yanda hausawa suke faɗa ga yan uwanmu mata suna cewa wai ciwon ya mace na ya mace ne ko <laughs> to ciwon ɗalibi na me na ɗalibi ne eh na ɗan uwansa ɗalibi to alhamdulillah mu yan uwanku ne ɗalibai eh, eh sosai eh, har yanzu ana ɗalibtan in ma dai an shige marhalan da kuke to da eh, wani kisa da nake ba wanda suka zo ɗazu kuma kuma zan ba ku shine ɗalibi fiffike biyu ake son ya samu in kana so ka tashi fa ka yi sama ka samu abin da kake so to sai ka samu fifike biyu fifiken farko shine fiffiken addu'a hannun daman ka kenan ruko da rabbul asbabi fiffike na nan hagunka kuma riko da asababu al asbab sababi ɗalibi baya motsawa in ba da waɗannan fuka-fukai guda biyun ba ba zai taɓa tashi ba ba zai samu abin da yake so ba sai kayi riko da addu'a sai kuma kayi riko da karatu karatunka shine sababinka sannan ubangijin sababin kuma ka yi addu'a zai iya yiwuwa yadda kuke fuskantar jarrabawa yanzu ga shi kuna ta so a yi addu'a ku yi addu'a sai ka fake da cewa ai na rike carbi na yi salatul fatihi na yi addu'a na yi kaza to ba wai babu kyau ba ne amma shi Allah ba haka ya shirya maka rayuwanka ba yana shirya maka sai da sababi in kai addu'an ba yi karatu ba to zai wahala ka hayi Allah zai iya sawa ka hayi ko bacci kake yi ma ko baka je ka rubuta jarrabawa ba ya ga dama kawai a ga sunanka a cikin result din an rubuta shi da alƙalamin kudara kuma ka ci ko ba zai iya ba to amma bai yi haka ba sai yana so dole sai ka tashi ka nema sai ka yi karatu to ku daure ku yi karatu sosai a cire ganda shi wannan karatun da duk za a yi mas'ala ce na ɗan shekara ɗaya biyu uku hudu ya yi yawa biyar an gama sai kuma a motsa gaba to tunda har ka riga ka san farkon ka kuma kana expecting din cewa nan da yan shekaru kaɗan zaka gama to ka yi haƙuri kawai kai dedicating din kanka a wannan lokacin duk abin da kake yi ya zama na priority ya tabbata akan karatunka a bawa karatu muhimmanci to wannan abin shine zai taimake ka na ɗaya na biyu kuma to sai kuma ka yi amfani da ilimin da Allah ya baka na sanin Allah musamman kana almajirin shau tijjani an gane shau tijjani yana cewa ka san akwai wanda ai alhamdulillah mu mun san Allah don haka kawai mu za mu samu abin da ake so an gama a wannan baka san Allah ba to wauta kenan wala ya manu makrallahi illa alqaumul khasiru ba masu amincewa Allah ba zai mamaye su ba sai wawaye sai asararru to idan kai san wannan abin ka tsaya ka yi karatu to sai ka ce to yanzu zan yi addu'a ita kuma addu'a ita ce take ɗauke maka abubuwan da kai ba za ka iya wa kanka ba dab za ku fara jarrabawa Allah ya ga dama ya saka ka kwanta a gadon asibiti makaranta za su daga jarrabawa saboda kai ba za su daga jarrabawa da kai kaga automatic kawai ka san me ka jawo kari uba ka gani ka jawo kari uba lafiyayya kuma gashi kayi karatun kaga kayi sababi amma ubangijin sababi bai ga dama ka ci ba mm-hmm. sai kaga kayi rashin lafiya to addu'a in ta zo idan an kaddara za ka yi rashin lafiya wannan gashi ka yi karatu addu'a ta zo sai ta tunkuɗe wannan rashin lafiyan sai a akhara shi sai bayan watanni kaza sai ka ga kilan rashin lafiyan ya zo ko kuma an zo sai a ta maka shi yanda za ka iya shiga ka yi jarrabawanka ya dai same ka din amma albarkan addu'a sai ya zo dan kaɗan ko kuma Allah ya ga dama ka yi karatun amma ka je ka shiga ɗakin jarrabawan ka rubuta an yi komai an ba wa malamin abin nan ɗinka script hmm. ɗinka zai zo ya yi makin allah ya ga dama sai script ɗin ya ɓata hmm. ya kenan kaga shi ma kayi aikin banza hmm. addu'a sai ta hana ɓatan script ɗin an ga dama ka rubuta a a ya kamata a baka malamin ransa yana ɓace kila in ya zo diya nan narka muku i e. allah ya ga dama addu'a sai ta hana shi lokacin sai ya zo kan naka sai a kawo mai wani ruwan sanyi sai ya sha sai ya ji ya kwanta hmm. sai ga yana karanta abinka yana baka addu'a kenan to ita sirrinta haka take ɗazu kisan da na ba waɗanda suka zo shine wani abu da ya faru da ni a makaranta lokacin ina level 1 farkon shiga na makaranta ina ta addu'an Allah ka bani admission a Bayero University Allah ka bani Allah ka bani Allah tabaraka ta'ala sai ya bani da ya bani admission din sai muka shiga maimakon ka tsaya sai kana ta yi alhamdulillah da na riga dai na shigo musamman kana kallon karatuttukan da ake yi din abubuwa ne da duk ka san su a gida ka ma shige level din su kawai dai ka je neman takarda to amma sai tsaya ana ta dan wani wasanni da sauransu addu'a amma da ake yi aka dan rarrage dai haka dai <laughs> aka zo aka yi jarrabawan fifth semester kawai sai malam GPA sai gashi ya fito da 188 1.88 1.88 kaga ai malam result ai bai ba ko yayi bai yi ba wallahi <laughs> yayi muni yawa to a gurin level coordinator ma Allah ya saka masa da alkhairi da ta shayi na nan shi da na same shi sai ya gaya min wata maganan da hankali na ya dawo jiki na sai na gane a nan illata take a nan na samu matsala ya ce min ya ce min wato lokacin kafin ka shiga makaranta kana ta addu'a Allah ya baka admission Allah ya baka kana ta addu'a ba dare ba rana da Allah ya baka kuma sai kana jin kamar yanzu ayi you are free ka samu abin da kake so shikenan dan haka ba za ma ka dinga addu'a wallahi yana faɗa sai na gano haka ne yace kuma baka yi karatu yanda ya kamata ba yana faɗa na yadda haka ne kawai na yadda sakaci na ne da karancin addu'a da kuma tsayawa da mai da hankali sosai ai second semester kuwa da aka zo alhamdulillah sai ga shi result wajen 4.6 wani abu to kaga wallahi sai abu tun daga nan kuma ya miƙe haka kuma har aka fita da shi so alayi halin duk gurin da na zo na kan ba ɗalibi irin wannan tananni wannan abu ne da nake ganin sa an ɗari tajriba mutum ya gwada ka gwada to ku riƙe addu'a bayan kun rike addu'a kuma ku rike karatu kar ka rike addu'a kawai ka ce a ni wallahi addu'a kawai zan yi ta yi zan yi ta narka satil fati da kanta za ta rubuta kanta ba za ta rubuta kanta ba wallahi ba za ta rubuta kanta ba ba gaskiya ba ne kar ka bari shaidan ya maka wannan ya maka wannan kulumbotan zai maka wayo kawai ka tsaya ka yi karatu bil haƙƙi ka yi karatu abu na gaba shine ku gyara niyanku akan akan abin da kuke karantawa so da yawa ba muna shiga makaranta da niyan in na gama insha Allah sai aiki sai kuɗi musamman yan uwanmu matasa sai mota sai gida sai aure <laughs> da Allah kuɗan canza niyya kun ga in kun lura da jawin yanayin ƙasan kun ga ƙasan na ba ta baku wannan daman ba ko za ta baku ɗimbin graduate thousands of hundreds suna nan a jibgi a ƙasa ba aiki kawai ƙasan ta zamanto ka gane 'yan masu shi ne daga su 'ya'yansu haka ne mu yayan talaka sai a hankali to ba wai ana cewa karka idan karka nemi aikin bane aikin yana da kyau amma da wata manufa me manufan ka karatun nan dan kanka kake yi ko kana yi dan societin ka dan familin ka dan al'umman annabi musulman su da wanda ba musulmai ba to wannan ne kamata ka daura ka akai karatun ka ya zamana kana kallon societin ka me zan zamanto na yi canza wannan environment din nawa karatu na ya zamanto al'umman manzo Allah alkhairi to da wannan niyyar kwaya ɗaya ita kaɗai kawai ka ƙudurce haka a ranka to Allah zai maka duk abin da kake so zai kai ka gurin da ba ka iya zuwa ba ma sannan abu na gaba bayan haka yan uwa kar ku damu da me kake karantawa musamman masu kishi addini a aini wallahi ni ina karanta eh, economics wannan yana karanta accounting wannan yana karanta engineering wannan yana karanta medicine wannan yana don haka mu ba a bangaren addini muke bala musulunci wayayyen addini ne salihun li kulli zamanin wa makani ya dace da kowane zamani ko me kake karantawa wannan abin addini haka za ka fahimce shi bai da bambanci da wanda yake karanta islamic studies ko wanda yake karanta arabic bai da bambanci kawai bambancin ku ya kowa ya aiki da abin da ya karanta shine bambanci idan ka karanta injiniyarin ka zamanto ka samu ci gaba ka amfanar da al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama kowa musulmi da wanda ma ba musulmi bai amfana da kai idan wannan ya karanta islamic stage shi kuma bai amfanar da kowa ba kafi shi a gurin Allah kafi shi a gurin Allah kawai ya danganta wa ka amfanar me kai da sauransu wannan shine abin da ya kamata da Allah mala ba almajirin na hakuri sai da ba shi hakuri amir da Allah ki ce mai ya hakuri bawan Allah da haka ya danganta da me da wani irin niyya ka karanta da haka babu bambanci inna akramakum indallahi kamar yadda Allah ya faɗa inna khalaqna nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah ya ce mun halicce ku min zakarin wa unsa mace da namiji ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka mai da ku yanki yanki kabilu daban-daban lita'arafu don ku san juna inna akramakum ya atqakum wanda ya fi wani a gurin Allah shine wanda ya fi wani tsoron Allah namiji bai fi mace da komai ba in yi in fi ta tsoron Allah mace ba ta fi namiji da komai ba sai in ta fi shi tsoron Allah haka wanda ya karanta medicine bai fi wanda wanda ya karanta islamic studies ko arabic bai fi wanda ya karanta engineering da komai ba sai in ya fi shi tsoron Allah mm. inna akramakum ya atqakum me ka karanta me kake amfani al'umma da musulunci da shi shine muhallin shahid ba ba me ka karanta ba to wannan abu na gaba kenan abu na biyu wanda zan yi a gurguje shine zan muku bayani kun san dole yanzu mun shiga wata mai alfarma watan maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu dade ba ma mun ji cikin makaranta mun yi maulidi tare da ku to ina muku congratulation da samun shiga wannan wata yanda maulan shehu radiyallahu ta'ala anu yake cewa hani al ibrahima la hilalu hilalun badalin nazirina jamalu hilalu rabi'in جاء fi فيه جاء muhammadun فتم لنا البشرى wa amma to alhamdulillah ina muku congratulation wata ne da ake bukatan ba kawai a ita cewa mun shigo watan maulidi ba me kai dan ka zamanto ambasada na annabi muhammadu a cikin wannan watan me kai dan ka zamanto ambasadan manzo yawan salati yawan zikiri yawan istighfari kyautata wa makwabci kamar yadda kuke ɗalibai karka ce ba makwabci ba sai gida ba kuna ɗaki ɗaya ga katifansa ga naka ga katifan ki ganata makwabta ne ku kar a ci abinci a ce wannan iya nawa wani a girka a sa sauran a durowa a sa mai kwado <laughs> a rabiul awwal ba a haka a bude kowa ya ci kar ka damu da zai kare kar damu da zai kare kun san tsoron talauci shi yake jawo talauci a gane tsoron talauci shi yake jawo talauci bar ga muku wani sirrin kuɗi ga wani sirrin duk wanda yake son yayi kuɗi ga wani babban sirri kuɗi in kana son ka yi kuɗi to kar ka dinga tsoron su su komai nasu akasta shi ake yi rayuwansu su kashe su ne hmm. an gane raya su kuma an gane in kana son kuɗi su rayu a wajenka to ka kashe su shine rayuwansu in kuma kana son su mutu to ka raya su a hannunka ban san ko kun gane karatun ba daga ran da ka zo ka tara kuɗi kana sawa aljiyunka ko ka tara wani abu da ni'imar da Allah ya maka kullun kawai kai ne rizabuwa shikenan tarawa tarawa tarawa to mutuwa za su yi kamar birne suka ki so in kana son sirrin kuɗi kwaya ɗaya ne in ka samu ka kashe su amma ta hanya mai kyau in ji shata ko kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau to a kashe su shine rayuwansu ka yi ta bayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yace abubuwa uku ina rantse muku da Allah inji annabi yace abubuwa uku ina rantse muku da Allah wannan abin gaskiya ne sai sun tabbata manzo Allah yace daga cikin abu uku yace ma na qasa malum min sadaqatin dukiya bata taɓa yin ƙasa ba dan kana bayarwa an gane ita in ka bayar to wani ne yake kwafe gurbinta to da haka kun zo kuna ɗalibai ku daina musamman almajiran shehu radiyallahu ta'ala ba san su da ruwa ba ku yi ta bayarwa ku yi ta bayarwa Allah zai buɗa muku kar ku ji tsoron talauci kar ku dinga jin tsoron shi daga ran da ka ji tsoron sa zai ce a wannan na gama da shi hmm. na sa shi a freezing na kulle shi amma in ya ga baka jin tsoron shi oh ni ne baka jin tsoro ni ne baka in kuɗi suka ga baka jin tsoron za su ce to bari mu gigita ka in yau miliyan ɗaya ya shigo maka saka ka ka bindige su gobe sai su ce mu kai wa haka bari mu zo miliyan goma mu ga ya haka su ta zuwa amma in ka bari Allah in ka bari miliyan ɗayan nan ta zo ta tsimulmulan ta kana ta ta wannan yana tsoro na ya sani za ta ce wannan bawa na ne ta san kawai ba amma in ka bindige za su ce ok goma zo hungo ka bayar ɗari zo hungo dubu zu haka za su ta zuwa maka ku ta bayarwa Allah ya ta mu saboda isar annabi musamman a watan maulidi ku ta bayarwa duk wanda Allah ya bashi sai dai in baka da shi in baka da shi la yukallifu nafsan illa wusa Allah bai dora maka dole ba amma in kana da shi ka bayar a watan maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ciyar ka ciyar ka ciyar an fik wala takhsha min dhil arshi iqlalan kun san yana daga cikin al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu dan yi maulidin sa kadan shi annabi ko bayi da shi in ka zo baya ce maka babu al'adansa kenan in ka zo ka ce annabu ban in bayi da shi sai ce je ka ci bashi zan biya za ka iya yin haka kaga irin wannan sunnonin ake son a raya a tsakanin mutane ba ka ce wa mutum kawai ke ya cika gemu ya ci gemu la yu'akhir wa la yuqaddim wa la yu'akhir mm. na'am gemu abu ne mai kyau amma la yuqaddim wa la yu'akhir baya kai ka gaba baya jinkirta ka babban sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhlaq inna ma bu istu li utammima makarimal akhlaq in ji annabi an turo ni in cika kyawawan halaye wani mutum ya zo wajen sa ya ce ya rasulullahi ina son zan aurar da yayana guda biyu a bani dan abin da zan annabi ya shiru ya ce to yanzu bani da shi amma ka je ka ci bashi na yi alkawari ni kuma zan biya sai sai na umar yana gurin sai ya ce ya rasulallahi ma kallafaka kallahu ma la tudi Allah bai sa maka abin da baka da shi ba dole he kai kai hakuri sabai suka ga manzon Allah ya shaka ya shiru ya bata rai kawai bai ce komai ba sai na Bilalu yana kusa to annabi ya taba masa wani karatu shi ma sai ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan karatun sai ce annabi an fiq wala takhsha min dhil arshi qilalan eh. yi ta ciyarwa kar ka ji tsoron talauci daga Allah kawai sai aka ga annabi yana dariya yana dariya ya ce bi haza umirtu bi haza umirtu bi haza umirtu ya ce haka aka umarce ni in yi ta bayarwa haka aka umarce ni in yi ta bayarwa haka aka umarce ni in yi ta bayarwa shine suke cewa ma qala la qattu illa fi shahudu laula na kanat la ahuna am annabi bai taba cewa la ba annabi ban ya ce maka la sai dai in ka ji annabi ya ce la ya zo gurin da zai ce ashhadu Allah ilaha illallah a gurin ne kawai zaka ji annabi ya ce la laula tashahudi da ba dan kalman shahada ba ashhadu Allah ilaha illallah kana tila'ahu amu kullun ladin annabi na'am akwai ne hungu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to wannan haka yake zamu kasance a cikin watan maulidi kuma ya zamana in ma baka da abin da zaka bayar na madi to kana da abin da zaka bayar na hali ya kake kallon wanda ba musulmi ba me ka ɗauka daga cikin halayen manzan Allah don ka nuna masa rahamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane annaba rahama ne me kai don ka nuna wa watan maulidi ya shigo an gane wanda baya maulidin ma a wannan yanayin ai ba zai ce ba zai ci abincin maulidi ba ko a wannan yanayin akwai wanda zai ce ba zai ci abincin maulidi ba kowa zai ci da haka in kun yi girki ku ja su su jaye ku kira su ku kira su su zo su ci girki su ci girki in ya tashi wallahi maulidi bidiya ne ka ce ni dai ka ci saboda albarkacin annabi da ka ci saboda albarkacin annabi Allah ya bada sa'a je ka ko ba sa ku gaya in ji yanda za su zage ku an gane ko la tadribu la tashtimu abadan ko la tadribu abadan wa in duribtum fasabran innakum suburu in ji shehu ibrahim musamman wannan maulidi shaharu kamar sharul ula wasudadi shari rabi'il awwali idan aisho ibrahim ya ce an maka wani abu an zage ka an dake ka kai ka ya hakuri ko marin ka mutum yayi saboda rabi'ul awwal ka yi hakuri ya zage ka ya ce maka komai watan aihuwan manzo Allah ne na yafe maka je ka wa in duribtum ko an bige ku ji shobra ya ce fa sabran ku ya hakuri innakum suburu dama ku masu hakuri ne guri ɗaya ne zaka daga jijiyan wuya in kaga an kau da gaskiya ana neman a kawo ƙarya a makwafinta to kar kai shiru wannan ka za ka ɗaga jijiyan wuya saboda gaskiya ta tsaya an gane gaskiya ta tsaya haka annabi yake amma dan kai an maka an zage ka dan bid'a dan kaza dan Allahu akbar bai san me kake ciki bane da ya san ni'imar da Allah ya maka da takobi zai yaƙe ka da wannan ni'imar dan ta dawo gurinsa haka yake da aka koyi ta farin ciki duk abubuwa da Allah ya mana muna farin ciki yanzu idan Ramadana ya zo da Allah akwai musulmin da baya farin ciki da Ramadana saboda me zaka ce ai a wannan watan aka saukar da alkur'ani a wannan watan lailatul qadri take sauka sharu ramadan allazi unzila fihi alquran a cikin watan ramadan aka saukar da alqurani da haka muke farin ciki da watan me ramadana maulidin ramadana kenan maulidin qur'ani saboda a cikin ramadana aka saukar da shi duk kuma shekara sai mun yi in daren lailatul qadri ta zo 27 za ka ga ko 20 daga 21 ko 23 ko 27 ko 29 muna neman daren lailatul qadr muna maulidin ta muna farin ciki dan a wannan daren za ta sauka hmm. inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr daren ta ne ana neman ta muna maulidin ta ne saboda a wannan daren ta sauka hmm. to rabiul awwal ya zagayo waye sauka cikin sa kun gane karatun kayi maulidin qur'ani saboda a ciki a ramadana saboda a ramadana aka saukar da shi kayi maulidin lailatul qadr saboda a cikin goman karshe aka saukar da ita rabiul awwal ya zo dole ka yi maulidin wanda aka saukar wa qur'anin da lailatul qadr amma nan sai mai rabo ne zai gane sai mai rabo shine zai gane dan dole da haka zaka iya samun wani ya ce maka tambaye su ga wata tambaya ku dinga tambayan kowa wannan tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama samuwan annabi ni'ima ne ko ni'ima ne ma'ana ni'ima ne ko azaba ne samuwan annabi ni'ima ne ko azaba ni'ima ce to sai Allah ya ce maka fa amma bi ni'imati rabbika wa amma bi ni'imati rabbika ni'imar da Allah ya yi maka fahaddis ka zantar ka faɗe ta Allah ya mun ni'iman gida Allah ya ce alhamdulillah yan uwa kun ga Allah ya bani gida Allah ya baka mata ka ce alhamdulillah ina sanar da aure na Allah ya bani ni'iman mata Allah ya bani abun hawa alhamdulillah ina sanar da ni'iman Allah ya bani abun hawa Allah ya bani sutura alhamdulillah yan uwa kun ga Allah yau ya bani kaya fahaddis to sai Allah ya baka annabi sai ka ja ka yi shiru bid'a ne ni ba zan faɗo ka taimaki kanka ko yaya kaga dole ka fito ka faɗa fa hadis ka faɗa wa duniya Allah ya bani annabi musamman ma shi Allah da kansa ya gaya maka yace ce kul ka ce bi fadlillahi da falalan da Allah ya muku na musulunci wa bi rahmatihi da rahmat da ya baku shine annabi Muhammadu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa bi rahmati fa bi dhalika falyafrahu a hada yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'una ya fi duk abin da zaka tara na gida da motoci da arziki da abin da ko me zaka tara koma bayan annabi ne Allah ce kai farin ciki da annabi ko riƙe annabi maulidi wallahi tallahi bid'a ne annabi bai yi ba a ya sai di baka sani ba dai annabi yayi wallahi sahabbai sun yi annabi yayi ka san da abin da suke faɗa kenan idan maulidi alheri ne sai sai wani aka kai da suke kawo shin maulidi alheri ne ko sharri in ka ce musu maulidi sharri ne sai su ce to ai shikenan sun huta kaga tun da sharri ne ba za mu shiga sharri ba alheri ne sai su ce to annabi ya san da wannan alherin yayi ko bai yi ba in ka ce a annabi bai ba sai su ce alheri kuma annabi bai yi ba kai ne zaka gano alherin ko kun gane karatun to amma ya sayyadi ya sayyadi ya ustazu idan ka fahimci karatun manzo Allah ya tabbata a hadisi aka ce mai ya rasulullahi mun ga kana yin azumi duk ranar litinin wannan azumin da kake dan me kake yin sa ku ji tambayan dan me kake manzo Allah da ya tashi ba da amsa me yace ya ce ina azumin nan dan abali ladan dan manzo Allah ya ce zaka yawmun wulittu fihi kalmar maulidin ya ce saboda a cikin wannan ranan aka haife ni sai sa nake yin azumi dan me annabi yake azumi dan an haife shi Allahu akbar ashe maulidi ya samu duk yinka maulidi yana nan annabi ya yi maulidi ko bai yi ba eh. ya maulidi sai dai illa ya ka ce a ah, to ai shi ai azumi yayi ko me alhamdulillah to kaga yanzu mu tabbata mu da kai mu yi ittifaki annabi ya yi maulidi sai dai shi maulidin sa azumi ne kuma mu ma muna yi kai ma ka ce kana yi ka yadda cewa yanzu maulidi na da asali abin da kake da matsala da shi kawai shine mu fito mu taru mu bi annabi mu fito mu taru mu karanta qur'ani mu fito mu taru mu yi sadaka mu ci abinci wannan ne kai baka yadda da shi ba amma dai maulidi ka yadda akwai shi tunda annabi yayi ya faɗi azumi zaka yawmun wulittu fihi a ciki kuma ina azumin kai ma kana azumin to daga yau ka kara cewa maulidi bidiya ne sai dai ka ce abubuwan da kuke yi a maulidi ne ban yadda da su ba to ka nan wani sabon karatu ne daban amma maulidi yana da asali sahabban annabi hadisin muawiya sun zauna haka din suna ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar suna ta yi manzo Allah ya fito ya ce me ya zaunar da ku suka ce mun zauna ne muna ambatan Allah muna gode masa saboda abin da ya yi mana na samun musulunci da kuma baiwar da ya mana na samun ka me kenan maulidi akwai wanda yake farin ciki ba dan samun manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga sahabban manzo Allah kaji abin da suka faɗa manzo Allah sai ya ce to ku sani ban sa ku rantsi don ina tuhuman ku ba mala'ika jibrilu ne ya zo guri na ya ce, inna allaha yubahi kumul mala'ika Allah yana yi wa mala'iku alfahari da ku kaga annabi ya yi maulidi sahabbai sun yi a ku zauna kuna ta yaban annabi kuna ga sahabbai su suka fara suna zaune su mana kuma suka gaya annabi saboda Allah ya mana baiwa da samun ka kuma haka Allah ya faɗa alkur'ani لقد من الله على المؤمنين إذ بأس فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آية قاتب قرارة فعل القرآن ba ta bukatan wani tawili a to zaka ji suna yada to ai yanzu ko kuna cewa annaba an haife shi ranar litinin kuna murna da aihuwansa a rabi awal to ai kuma ya rasu ma ranar litinin wasu masu ce a rabiul awal ya rasu ranar litinin to yanzu ya za mu yi mu gane farin ciki kuke yi da annabi ko bakin ciki kuke ka san shedan shegi sai ta shigo maka da shubuhohi an gane don haka ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a wannan ranar bakin ciki ya kamata ku yi a ba haka bane malam baka fahimci karatun bane dan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a ranar litinin kuma manzan Allah ya rasu a ranar litinin wannan wannan farin ciki wannan rasuwar sayyidina rasulullahi baya zara alkhairin samuwan annabi a ranar litinin ko me dalilin mu dalilin mu hadisi manzan Allah ya ce khairu ayyamikum yawmul juma'a au kama qala mimma hadha ma'anahu mafi alkhairin ranakun ku inji annabi yace ita ce ranar juma'a annabi sai yace. fihi a cikin ranan juma'a ne khuliqa adam aka halicci annabi adamu wa fihi a ranan juma'a kubida Allah ya karba annabi adamu annabi ya ce ga mafi alkhairin rana kuma a cikin ranan annabi ya ce dan me yasa zama mafi alkhairin rana saboda a rana aka halicci annabi adamu sannan kuma a rana annabi adam ya rasu da annabi adam ya rasu a ran juma'a ya zare wa juma'a albarkan kasancewa an halicci annabi adamu a cikinta ashe kaga manzo Allah ma dan ya an haife shi a Monday ya rasu a Monday rasuwar manzo Allah ba zai zare mata albarkan samuwansa a ciki ba sallallahu alaihi wasallam kuma kai ne ma ka hutar da kanka ya wahabi kake kallon annabi ya kare ya tafi famfa wa ni da ina da itikadi yanzu Allah ya karrama ni ina juyawa nan sai in ganshi kai da kake kallon annabin ka ya kare a wajen ka mu annabi sallallahu alaihi wasallam hayyun wallahi hayyun manzo Allah yana rayi yana nan in Allah ya ga dama sai ya bude maka ka ganshi hadaran manzo Allah malam ka saurara hadaran annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya ga dama ba ruwan Allah yanzu sai Allah ya sa sai ka ga manzo Allah kuma sai ka ganshi din ba ruwan Allah Allah zai iya yin haka san naga wani ku ya hakuri naga wani yana faɗa ya za a yi a zo a ce wa aka taba ji ya mutu kuma an ganshi a kawo mana a sunna sunna gasa alkur'ani kaca kaca da alkur'ani yana gaya maka wane ya mutu an ganshi wane ya mutu an ganshi dabbobi sun mutu an tashe su har an kikkirba su an daddaka su an yi kaza aka cakuɗa naman su guri ɗaya kuma aka yi haka cikin qur'ani kuma aka kira su kowane zakara ya tashi ya yi cara anguli ya tashi duka gashi na alkur'ani uzairi shekara ɗari yana mace fa amata wallahu mi'ata amin ya tashi aka ganshi ba haka bane annabi ibrahim qala rabbi arini kaifa tuhyil mauti allah nuna mun ya kake raya matattu qala lam tumin Allah ya ce ba kai imani ba ne Allah bala ya ce na yi imani walakin li yadma inna qalbi so nake in samu nutsuwa in gaya matacce ki rayuwa Allah ya ce fa kur fa khuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka ka nemi tsuntsaye ka tara su an ce ya nemi zakara ya nemi ah, angulu ya nemi wasu abubuwa da ya tara su ya kirba su guri daya ya ajiye kan kowanne daban Allah ya ce ka kira su yana kiransu zakara kawai sai ya ga zakara ya tashi namansa ya haɗe fu ya zo ya haɗu da kansa ya miƙi bayan ya mutu wanda ya wannan ne kake inkarin zakara zakara ya mutu ya tashi wannan ne kake inkarin kuma annabi ne zaka ce mana ya riga ya tafi ya tafi kenan ibnu taymiya ga littafin sa nan kun ganshi ina wannan littafin gashi nan gashi al-furqan kun ganshi kitabul furqan gashi a cikin littafin nan yana magana cewa ga wani mutum ya tafi sun je kasuwanci ya ɗebo kayansa a kan jakinsa da yawa haka da ya ɗebo kayansa a kan jaki kawai jakinsa ya mutu kuma ba wani jakin da zai ɗiba mai kayan wannan jakin ya riga ya mutu jama'ansa suka rasa suka ce kawo kayan ka to mu rarraba a kan sauran ababen hawan mu sai ka bi mu ya ce kai ba haka nake so ba ku jira ni ya yi alola ya zauna ya addu'a ya yi haka ya yi haka Allah ka ɗaga jakin nan kawai jaki sai ya tashi an fasa mutuwa gashi yana cikin alfurkan ibn taimiya ne kawo in ka ɗauka gane littafinsa a nan ina yake ne gashi nan iktida'u gashi duka gashi ga iktida'u wannan littafinsa ne yana ciki shi kuma yana maganan mutum zai iya yiwuwa yanzu Allah yana son ka wani yana bin ka da sharri yana so ya cutar da kai kawai sai ka ga wani kakanka na biyar kila ko ya mutu ko wani kawunka da ya mutu kawai sai shi wanda yake son ya cutar da kai din ya ga wannan kawun naka ko wani dan uwanka ya bi shi da takobi da gudu yana son ya fille shi yana cikin littafin nan yana ciki yana ciki cewa an biyo wani da gudu kaga kaga yana kabari kawai ya fito mala'iku suna mai azaba ya fito da kabarin daga gudu da sarka yana gudu ku taimaka min da ruwa ku taimaka haba kuma duk annabi ba za a gan shi ba wannan sannan manzo Allah ya ga annabawa annabi ya ga annabawa ya ga annabi annabi Musa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Musa manzo Allah ya ce na ganshi ka annahu min rijali shanu'a kai ka ce annabi Musa irin dogayen mutanen nan ne kabilu masu tsayin nan haka annabi Musa yake ya ce na ga annabi Isa yana da khilanul wajhi irin wani digon baki da zaku gani a fiskan wasu mutane kaga fiskan su dugo digon baki baki baki baki haka haka fiska annabi Isa yake manzo Allah ya ce ka annahu kharaja min dimasin kai ka ce annabi isa ya fito daga shawa ne ya yi wanka ya fito haka ga fiskansa yana kyalli haka annabi yake annabi ya ce na gan na ga annabi ibrahim kuma a duniya a baitul maqdis ya ce na ga annabi ibrahim ya ce ashbahu nasi bihi sahibukum wanda ya fi kama da annabi ibrahim ni da nake muku magana ni na fi kama da shi duka waɗannan abubuwan suna nan to Allah zai iya buɗa mana da haka maulidin manzo Allah gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganin sa gaskiya ne a riƙe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku so annabi ku kankama annabi duk gurin da kuka ji ana maulidi ku tabbatar kun je gurin kun zauna an karanta maulidi da ku an karanta shama'il na manzan Allah magana ta ƙarshe ce wanda suke ai mu yanzu abin da muke gudu ana gwamutsuwa maza da mata a gurin maulidi in an je sai ka ga maza da mata sun haɗu suna rawa gaskiya ne ana samu ana samu amma ba ma goyon bayan wannan ba mu yadda da shi ba ba mu yadda mata da maza su gwamutsu suna rawa suna yin abin da ya saba wa shari'ar da annabi ya zo da ita da sunan soyayyar annabi ba wannan babban kuskure ne amma wannan haduwa maza da mata da ake yi da rawa wasu su haɗu zai bata maulidi baro maulidi da shi ku kaddara nan masallaci ne kullum muna ba su wannan misalin muna sallah kawai mun zauna anan muna sallah wani kawai sai zo ga takalman mu nan a waje duk sai tattara ya gaba ya sa su a buhu kuma da yayi alwala da shi muka yi alwala muka yi kaza sai da ya fahimci mun yi ruku'u ko mun yi sujada kawai zarare ya fita satan sa ya bata sallan mu bai ɓace ba ba mu da shi ko kuma wani haka kawai kuna sallah Allahu akbar sai matseka ka yana tama banga banga shi ya sa hannu aljunka ya ɗibe wayoyinka wannan ya bata maka sallah bai bata muku sallah ba kaga satar sa laifin satan sa yana kansa ladan sallan ka kai kuma yana gurin Allah tabaraka wa ta'ala to haka haka hidiman maulidi yake haduwa maza da mata a maulidi ne kadai shi kadai ne taron addini da kanguwa ke haduwa maza da mata tafi makka ka je ka gani a dakin kaba wallahi gaje ka gani haduwan ma haduwan ma an gaya maka wani irin haduwa ake ba zai ma surantu ba gurin ma in ka shiga gurin mace ba ta iya bambance wai tana tare da namiji ne ko mace ne ko namiji baya jin cewa da mace nake ko saboda a gurin kawai kai kana kallon wani jalala da jamala na Allah sai ku yi karo da mace ma kai ka dauka wani dan uwanka namiji ne ko ita ma ta karo da namiji ma ta dauka ba babu bambanci tsakanin mace da namiji haka za ku dinga yi kuna tafiya ba komai kuma ka sa abin da zai baka mamaki in an ji ɗakin kaba ihrami ake sa ihrami mata dai ba sa sa ihrami amma maza suna sa ihramin nan ka yafa shi ka yafa wannan zanin ka yafa wanda ka rufe jikinka kila ma ka yi iddibai ihramin nan ba yadda fa ko wando ka sa ba kai ko wando babu ta yadda in ya faɗi ka shiga <laughs> wallahi in ya faɗi ka shiga haka kuma haka za ka yi haka kuma za a tafi wallahi haka ake haka ake yin abu so sai sa yan uwa amma kaga wannan ya bata aikin haji arfa akwai bambanci tsakanin mace da namiji mina akwai bambanci tsakanin namiji wajen jifan shaida akwai bambanci tsakanin mace da namiji to me yasa kawai sai maulidi ne ya tsole maka ido maulidi maulidi maulidi saboda kawai an ce na annabi ne saboda an ce kawai na annabi ne dala ku so annabi muna gaya wa mutane wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi kasaman bi rabbil izzati wal jabaruti wallahi tallahi babu ibadar da za ta amfane ka in babu soyayyar annabi a ciki babu babu sallar ka ba za ta yi maka amfani ba in baka son annabi azuminka zakkanka hajjinka karatun alkur'aninka wallahi in baka son annabi ba za su amfani ka ba kuma bari ku ji da kyau wata magana a ƙara ɓanɓaro ta soyayyar annabi tana amfanan ka ko kana saɓo mm. ko kana saɓo kana saɓa wa Allah in kana son annabi sai ta amfani ka haka annabi ya tabbatar mana ga sahabbansa nan an kama wani ya zo nu imanu yana shan giya sahabin annabi shugabanmu ne radiyallahu anhu annabi ya ce bar shan giya ya ke bar shan giya aka kawo shi gaban manzo Allah yana shan giya manzo Allah ya dauki takalmi haka dan bibbige shi na ce sahabbai su ma ko wannan ya mare shi ta nan wannan ya bige shi ta nan malalaci mashayin giya malalaci kaza kaza manzalla ya ce da ya ga abin da yawa suna tsine masa annabi ya ce la ta kunu aunan shaytani ala akhikum kar ku zamanto mataimakan shaidan akan dan uwanku fa innahu Allah wa rasulahu yana son Allah yana son annabi Allahu akbar gashi giya yake sha amma annabi ya ce na san shi yana son Allah yana son annabi shine saboda yanda yake son annabi zaka ga yana yawa annabi wasa sai ka ga in ya zo mai tallan zuma in ya zo wajen annabi kamar kun ce a fada yana da waiwawan sarki ko to shi in ya imanin an zo mai tallan zuma ya zo gidan annabi sai ce malam nawa ne zuman kai ce kaza ne ce kawo an saya sai ya shiga cikin gida ya samu annabi sai ce rasulullah ga hadiyar zuma wani ya ce a baka annabi ya ce to alhamdulillah annabi ya fito kawai za a tafi masallaci ya ga mutum malam daga ina ya ce ina jiran kudin zuma na ne ce kuɗin zuma daga ina ya ce wani ne ya karba ya shiga ya ce kai za ka saya ya ce annabi ya ce no kenan na ya ce a nemo kuɗin zuman sa a bashi to to wannan fa su ne sabon annabi Allah yana son su suna suna abin nan kai a aljanna ma za ji in sun faɗa wani sahabi ya ce wa manzo Allah ya rasulullahi ni ba damuwa ta aljanna ba a nan gashi ina kallon ka ina ganin ka ina sauraron ka amma in na je zan iya ganin ka kuwa aljanna ya rasulallahi damuwa na na shiga aljanna kar ya zama na ban ganka ba saboda kana tare da annabawa da siddiƙai da manyan mala'iku da manzo Allah sai ce ka kwantar da hankalinka almar'u ma'a ahabba saboda ya ga annabi ya ce ni ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba ba yawan kaza ba to kai yau sai ka zo kana wai cewa wai ka dogara da sallan ka sallah tana da kyau kai kawai an ce kai cika umarni kai amma kar ka yadda ka ce ita za ta cece ka wuta za ka tafi a kabar annabi ka rike sallah wuta za ka tafi kabar annabi ka ce za ka rike sallah ka manzo Allah ya gaya maka ma karara ka wutar da kanka la yudkhilu ahadan minkum amaluhul janna wala ana illa bi rahmatillah ba wanda aikin sai isa ya sa a aljanna saboda tawadu manzo Allah sai ya ce ko da ni yace sai da rahamar Allah to shi shikenan kai karatu sufaye suka ce to annabi ya ce yayi da rahman Allah za shiga aljanna to waye rahaman Allah <laughs> to Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace Allah ya ba Allah ya mana albarka gaba ɗayan mu abinda kuke nema na karatu Allah ya baku da abinda kuke tsoro Allah ya kawar muku albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa wa sallama tasliman kasira da ƙarshe muƙaddam a fadagi babban aiki aka baka fa muƙaddaman ji ba abun wasa bane malama amira a yi a dagi ke ce ko ina take malama amira a dagi a dagi aiki an baku shugabanci sai kun yi hakuri sai an yi hakuri ko kuma a yi ta biyayya ai ta biyayya Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara albarka Allah ya sa mu dace Allah ya baku abin da kuke nema duk bala'in da kuke tsoro Allah ya raba ku da shi Allah ya kaɗe muku hau Allah ya shiga tsakaninku da kari over Allah ya shiga tsakaninku da spill over barka annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman kaseera ah, alhamdulillah rabbil alamin akwai mai magana ba komai to alhamdulillah alhamdulillah to alhamdulillah a yan uwa mun saurari a karatu daga bakin zakin faida a sheik abul fatih sani attijani allah ya kara musu lafiya abinda aka faɗa kuma allah ya ba mu ikon aiki da shi allah ya kara haɗa kawunan al'ummar annabi allah ya zama da mu lafiya wannan kuncin rayuwa kuma da ƙasarmu take ciki Ah, muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙinsa ah, kuma muna yi wa shi Sheikh Abdulfati Sana'a Tijjani godiya da ban gajiya ah, mun riƙe shi tsawon lokaci to alhamdulillah <laughs> Allah ya karba mana ya dacar da mu Allah ya samu dace yanzu daga nan sai gidan shi ko mm, insha Allah in Allah yadda za a samu ganin sa